shi yasa in muna neman ilimi mu zama ɗalibai masu ladabi ba ma sa kanmu cikin hayaniya ba ma shiga cikin gulma zage-zage hassada cin naman wane duk wani kacaniya muna ciki ba aikin mai ilimi ba ne ya dace in kana ɗalibin ilimi a ganka da ɗabi'un da wanda bai je makaranta ba zai yi koyi daga gare ka har ma ya yi sha'awan zuwa makaranta ko temple ɗin 'yan tasha ka zauna ya dace su gane kai wannan mutumin kirki ne amma ran da ka zauna cikin 'yan tasha suka kalle ka suka ce kai wannan ka shi ma irinmu ne to al'amari ya lalace ko kana da ilimi kana musulmi ka zauna cikin wanda ba san musulunci ba suka ga da kai da su aikin ku ɗaya ne to al'amari ya lalace Allah ya sa mu wanye lafiya wa rizqan tayyiban kuma annabi ya ina roƙon Allah abu na biyu shine arziki mai daɗi dukkan arziki a wurin Allah ake nema mafiya yawa muna kuskure sai mu takaita arziki akan kuɗi e kuɗi na halal arziki ne amma ba kuɗin halal ne kadai arziki ba ya'ya arziki ne lafiya arziki ne aminci arziki ne shi kansa imani arziki ne haihuwa arziki ne shiriyar 'ya'yanka arziki ne abinda za ka ci arziki ne ruwan sama arziki ne rana da dare arziki ne dukkan sana'ar da kake yi arziki ne kasuwancin da kake arziki ne so dukkan wani abin da Allah yake baka a duniya da zai sauwaka maka rayuwa a duniya ka ji daɗi ko rayuwar ta yi saiti a lahira ka shiga aljanna shi ma arziki ne kuma ba mai bada wannan arzikin sai Allah shi yasa ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yuti'imun inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin muhallu shahid inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin cikin suratul zariyat ayata hamsin da shida da bakwai da takwas ayoyi guda uku to ta hamsin da takwas in za mu ɗauka inna Allah Allah ne mai azartawa